وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا kuma muna saukarwa a cikin alkur'ani abin da yake waraka ne ga zukata daga jahilci da kafirci da shakka da kuma abin da yake waraka ne ga jiki idan kaya masa addu'a da shi da abin da yake jin kai ne ga muminai masu aiki da shi kuma wannan alkur'ani baya kara wa kafirai komai face hallaka domin jinsa yana fusatar da su kuma ya sa su ƙara ƙaryata shi da juya baya a gare shi